الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم أشهد لكم رسول الجماعة الثانية صلى الله عليه وسلم إلى المرأة إلى المدينة بوقيا قال الإمام أبو قال حدثنا ربيع سليمان بن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا عمله الا من ثلاثه الا من ثلاثه اشياء من صدقه جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أدينا منهم تأديني من رحمة توسع أديني أتوسع من رأيك a so sai ma wani suka mutu na yan dangi da iyaye da abokan arziki don sun mutu suna bukata aikin salihancin da zai cika mizanin su ranar tashin kiyama wani dan wanka ya mutu yana shekara 20 wani shekara 30 bai samu dama yin aiki alheri ba ko ya yi aiki alheri amma tashin kiyama allah ya ce jaza'an bima kanu yamanu nan ana taka mutum ne gurgudo abin da ya aikata jaza'an nan hawa hawa ne mutum zai yi shigar aljanna shi ne ke da rahama allah amma ka shiga to tafawuci na samun aljanna samu ka samun firdaus wani duniya na firdaus wanda manzana sallallahu da na ciki ba kowane musulmi ne samu wannan wurin ba to aiki shi ke kai mutum bayan allah ya masa bahama ya shiga aljanna to ayyukan nan baban ka ya rasu ko danwan ka ya rasu ko abokin ka ya rasu amin baban ka ya rasu to kana kokari a samu wannan shi matashin ya mai samu wannan wurin to shi ka taimake shi da wani abu kana rai tun da shi mangana ya dauke masa wannan shi ne addini a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai tsirama da jin kai da mai rai da wajen ya mutu ike cewa babu magiya ta sadaka ce an mai in sadaka wanda ya mutu saboda shi ake sayar gai kare shi ake sayar gai kare ike cewa حدثنا ربي بن سليمان المؤذن شيربي ibn سليمان in wasu sashen addin mai kira sallah don sallah ana rena lada ne a kasa wata musamman gabas da kasa wata suna ganin da kiran sallah ma shi mutum da bashi da arziki zai kira sallah ana rena mai kira sallah ban sani ma shi wata lawan yan wani suka kai mu ziyara muna madina ladanin sun fita kufan da kuka sa shangin ladanin suna jan mota na farkon shi suka ce waɗannan ladanai ne wanda ce ita abu mamaki ladanin wake da farkon na gani da ke raina ladanin a nan ka kawo ana gani gaban wai ladanin shi shi ladan ba shi wannan farshe wankan gawa to ladan matsayin da yake shi a wurin ladabai ladani tashin kiyama akwai nizan da za a bashi a cikin ma'asha wajen tsayuwar shi sada wani ya kai amfani ladan ba za a bar wani kira ba shi an yi zago a kai ike cewa an mu'azzin a ce ta sana ibn wahab an suleiman ya ni ibn bilal an ala ibn abdurrahman urahu an adi an abi hurairah radiyallahu anhu ra na ganin shi Abdurrahman ya jinjina cikin zuwa babansa babansa kuma roto ya Abu Hurairah wannan daidai ne ne yake kal anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan idza mata al-insan inda dan adam ya mutu eh idza mata al-insan in ka ta hannu amalu aikinsa ya yanki malamin na'isi suna da abun cewa iza mata insan ne ko iza mata bani adam su albani suna da abun cewa nan shin iza mata insan ne ko iza mata bani adam amma duk yadda aka yi dai suna son sarkake lafazin ne amma duk ya shiga dan adam ne shine bani adam to yake cewa in ka sa anu amal aikin kirkin da za a sama salada ya kare abin da ya tare shi za a yi saman zala sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da mutuwa fuja mutum kana tashi kana shekaru kaɗan kana aikin kirki mutu ya zo maka sake so mutum ki rayu idai da ina aikin alheri da wasu sun rayu amma rayuwa ba shi da wani amfani ya yi aiki ya kai shekarar saba'in ina aikin gwamnati da bashi da lokaci daga baya kuma ya samu mai muku ya tara masallaci shi ga muna da yawan karanta jaridu da duba telebijin da fitina mai muku itara a masallaci da tilawan kura ne gyara kurakuren da ya wuce fi masa saboda rayuwar awa daya zai iya cije rayuwarka baki da hira awa daya wanda ya raya ka zai iya cinje ka lahira shi da ciwo awa dayan kayi nadama kayi tuba ka yarda Allah shi kaɗai ne za a bota ka yarda na Muhammad sallallahu shi na bu wanda aka yi ka yi nadama abin da ya wuce wanda awa dayan ya fi ma tun da lokacin da iyayenka suka haife ta sabon tun nan ba ka san ake yi ba kuma cikin wannan iskan da yake kadawa ta shi a raya daga baya a mutum ya amfani sa to in ka mutu ban ta kare kuma mutane nan su mutu da wuri wani shekara talatin wani shekara ishirin wani ma ina cikin fasikanci zai mutu to amma mu al'umma Allah sha Allah ya bude mara kofa in ka mutu kana da dangi kana da yaya kana da jikoki ko kana da kanni ko yayi ko amine ko almajiri masu albarka su to sai ma shi ga wannan aiki ya maka amfani wanda suka ce wa saraka kawai ya kawai ne sun toshe abu mai yarwa duk addu'ar da musulmi ya yi zai tadda abin nan isar da bawa Allah ciki kuma kowane sadaka mutum ya ma wansa zai isa don ba a yi sassar a kansa ba ba da aka yi ba ce ban da su ba wani zai yi ba na fatan gane ike cewa ilamin salata abu uku za su bi shi ya gama ni sadaka tijariya sadakan da yake kwarara to a nan ne yayin mu suna ce suna yi sadaka tijariya ce Sifa da ne sadaka mai kwarara ba ce sadaka tijariya ce ba mudafar mudafar ne ba shi ba ne don na sai iyayen mu wan babanmu da iyayen mu gaskiya yarinya ta balaga shi rana alhamis a mata wanka a mata wanka fito da ita a je a sa ta wanda za a bayar shi ma bai sani ba da sadaki da dukiya da kaya abin nan shi a ce a je a ba wa ne daren nan za a gane cewa ita tana kuka ba ta san mijinta ba da dare sha kokosa wani kasu kofa ce an baka sadaka da dukiyar da abincin da yarinya tana kuka ba ta san mijinta ba me yasa suka fassara sadakatu jariya mudafi ne sadaka yarinya haka suka fahimta sadaka yarinya duk abin da kuke tsammani iyayenmu suna son Allah shi sa da abin da suka kanta a jike su yi amfani da shi wallahi mu haka za kuma yarinya suna kuka iyayenmu suna kuka tun magarba mata wanka an sa mata farare kaya ga abinci ga dukiya tana zaune ba ta san waye miji ta ba wani kuma yana kwanci a gidansu a kwanko sai ce na ce an baka saraka shi anan allah za a ga kuma rayuwar ya albarka duraye wanda aka yi shi miya kyakkyawa kika ga albarka yanci yanci da ake manya wata mai yanci na na amma shi wani amfani haka yake shine sadakacin jariyacin sadakan da yake kwarara sadakan da yake ci gaba yanzu shi ta sahabi hajjar ya fice sadaka mafi soka shine wurin da ake bukata ruwa babu ka san masu ruwa ya ci ba sadakan da ke shi sau na gaya yan uwa kun da shiga kayukan nan kudu bayan da mutane suke rayuwa wallahi wata nan kana ga ruwa da mutane suke amfani da shi a nan arewa zaka zuba da awa mana kallo ka ji kamar sun rijiya rijiya na iyaye da kan tuka tuka yana lalacewa akwai rijiyar da ake gina a kasa a yi shi fita san masa guga kaga wallahi kana wuce wani wurin ruwan ko dabba mai bai sha ba su ma suna su rayu man ka yi wannan iya rayuwanka sadaka zai same ka yanzu shi mutane su daga waje su zo su yi rijiya mu shiga ce in ba mutum yake damu ba dukiya shi ka ba wa Allah shan Allah ya baka ya kamata mu mu kokarin mu gani wannan sadaka tijariya ce shi ne rijiya da wuraren da ake bukata ruwa da masallatai da wuraren da ake bukata ana sa a sallah da kuma amfanin gona ce shuka itatuwa masu albarka dabbobi suna ci dan adam yana ci su ne saraka kuma da wakafi mutum yi duba dangi fuka duba kanninsa mata shi wakafi kamar miliyan biyu a ce an juyewa kowane shekara a yi lissafi a doki riban a babba su wa kudin tana nan in su yi shekar biyar shekar shida su aji su a ba wani su wannan saraka ne wanda kai maza ka ji da fuska ya kanninka fuska uwa da fuska uba da mutane ka ware miliyan biyar ko miliyan biyu shi ka ce wani na ta juyewa shekara ya cika arba masu wanda za su yi kaya wanda za su yi wani abu amma uwa kudin karata ba duk waɗannan saraka jari ne wannan sarakan ma ya fi amfani fiye da kowane saraka sai masallatai da kuke gani kaga wata nan muna kai ihu da kun sai abin da yake raya wannan masallacin yin sallah ciki mutum ba zai so wani riga shi gina masallaci ko kula da masallaci ba sadaka ci gyariya ce awa il nam yayi mai Hmm. a wannan ya gaya maka bangal na ma ya ce ya yi mata dole ne ya ce bata sani ba ne in suka fi ka sani wannan hadisi bai ce je ba da sadaka ba ya shirya ba ta ka ce almajir ka kana so ya ta eh ya ta kana son ta ya ga almajir fakiri ya ce so zan biya ka maka sadaki shirya kawo maka mene sun fahimci wannan hadisi amma ba na nufin sarka ba sarkan na iyaye mu da shi an masa an mata wanka yadda ake ba sarka da ba haka da amma don almajiri na mutum kirki na mata an masa mutuwa ya fi danka na ciki wani almajiri ka fi na danka ciki to sai da yake ma da yadda yake son ka daban ne hala yake hada shi sai ta alwaye junudu bijan da wani almajirinka ba za ka iya kwatanta yin da ke son ka ba haka ne kuma wanda kuma wanda a cikin koyon da kuma malamin su su kowa da ya martaban da Allah ba shi to saboda kamar gabatan almajirin suna son su kuma suna son almajirin saka ke ganin in sun mutu ya'yan malaman su ma kamar malaman su ne sha zaman lafiya duk abu wanda zai taimake ka isa da wannan sakon shine mai kaunanka almajirin da yake so a abin da kake gugo mai a kai igan cewa wajen masallaci ne wajen ibada ne wajen karatu ne isan cewa kai da shi ku samu sharaka to wannan albanji shi ne albarka da zaman lafiya rayuwa ai eh, wannan shi ne eh ana yi wannan da akwai abdul eh, mubarak eh, abin da shi da almajirin ka kuma abokai ne dukiyan da yake saki masu ina da dukiya ko ina ba su ilimi saki masu dukiyan kuma ka yi rawa to haka ka duba manzala sallallahu alaihi wasallam da su shi na bakar haka wannan ta'awun suke manzala yana da wani abu bari su abakar ne to kaga yake sadaka fi jari aw ilm yuntafa bi ko ilimin da yake farara yake amfana ilimi da yake amfana ilimi imam bari ta sai kamar mala bakar gumi yanzu ko majina kaji bawa Allah zagen lokacin ya je madina shi kama hotel ita rutu ita rutu abu ya amfani tafai duwa da har kagin kamar gyararren ne kwafa amma talibai sun fani ga wanda aka yi na wani mayan fara karanta mana kuma abu abin ya amfani rayuwa wannan haka ne taliban ilimi da suke ta abubuwa wanda zai masa amfana a ah, mayan jafar allah ubangiji kansa akwai dr sani wanda ya yi kokari duk abubuwan da man ya fara bari dr sani ya tsaya ina sai zama maka sadaka tijariya eh tun ma ya bai na na dare suka yi wannan shi ma ya dr sani ya yadda abokin sani ya yadda ina tun hayar ya ina nan ina ta tarawa shi kuma ya sake bandi nasa kuma ina yi nasa tafsirin nasa to waɗannan ilimin da ake yi su ne mutum bayansa zai zama maka amfana ya kuma koyarwa yanzu ka gani kaskar da ku ke yadawa wannan za ku sha mamaki su mutane da daba sun addini ba suna karo a kan waɗanda abin da kuke yawa facebook da wani za ku yi mamaki amma wani gara ya yada waka da shirme amma wannan abin da kuke ganin kamar wani abu ne kada ga mutane da suke karuwa a allah ne sai eh, shirgin wani iya rayuwarsa da shan allah ba kan wannan zai sai ka taimaka manzala ce yi gu'ani walau aya ka cirkace niyya ka isa da shi ka ga abin da Allah zai hmm. an wala da salih ko ka bar yaro mai hankali yara suna na ma wani yaro ba sun kiman babansa ba shi dai abin da babansa zai bari masa ana na da rai ma abin da in ka ga mutum ta babansa ya zage da shi sakon kudi babansa yana da kudi ko zai hau motar babansa ko dai wani abu dai amma dan Allah ya tosa ma babansa babu shi ba shi na gabansa ba Eh, na gaya ba nan na gidan radio wani ya buwa cewa dan allah gaya baban sai ba shi sadaka ya ba shi ya ba shi gadon sa kafin ya mutu ya ce gaya baban sa shi dan allah shi tsakanin su gadon sa ba shi ya zushi dan banza shi bai san baban sa zai gaje shi ba kaga abin da yake kallon baban sa a gaya baban sa ya ba shi na fili sa yanzu shi ya talauke a ba shi nasa kaga baya kallon sa da fuskan rahama da sai da taimaka baban ya mutu da ne zai samu a can baban ka zaka kalli shi kariya zo mai zaka taimake shi ka hadu da Allah lafiya ka tosaya masa ran da sa shi kafa ne abba me zai maka ka samu lahira ilimi inda ilimi ka taimake shi sadaka wani abun da zaka wajja shi shi na mutu yana maka Kwan sa kwaya da ya ci duniya da yake tare da kai amma ka zo kana neman abin nan kudin da za a bari maka zaka cika auren wallahi akwai a cikin ku shekaru goma da ya wuce wanda ya zo ya gaya mu ya ce ina sai aure amma bai samu kudi ba babansa irin masu ruku kudu ne a cikin gari har ya tamanni baban i mutu zai aure ana nan da wannan tunani ya zai gaya sannan baban ya rashin lafiya ina jikin ina ina gada asibiti kuma shi na daga cikin masu jinya shi baban ya kama ce yaro baya kujira ya sake zo ya gaya mu da ce malar na gaya maka ba ba ne gano cewa ba na suna yi wannan ce to kai maka daina mana ya ce shi na sai aure yarin ya mashi da kuma ya baya ban shi ba an dade ku shekara biyar shekara shi ya zo ce malam baban mu ya mutu an raba gado na aure yarin amma yanzu gara mutuwa da rayuwa ce na wurin duk abin da nake so amma abin da ka gan ban ji ba gashi ba baba ya tafi shi kawai ya doki kauna yarinyan shi ne suratul araf ya auren ko me zai faru faru ya aura amma baban ka baka so sai muna da aiki da Allah kuna karatu kurin da abin nan iyaye daban suke duk hanyar da zaka ma iyayen su samu lahira to kai ma zaka samu ko babanka maukaci ne ka gan shi a kwanci ya mutu ai zaka zuba da awaye maukaci shi kudi kawai ke kalla ya ce ilmin yau tafa bi saraka ba wanda zai taimaka ya da ilmin da zai amfana shi ya ya sha almajirai wanda suna ciwon kansu a wadda tsala kagin shi manzala ya wata fa wadda tsala ya ya suna nan a mashi yaron kirki yaron maukaci mai shan kwaya da bai san me ake yi ba walin salih ashe ka yaro wanda ba ya kyauta ta ma ubansa ba kira ta yaro salih ko duniya da ahira ma baka ciki an kira ka mutum kirki shine mutum da yake yake taimaka babansa kuma akwai sirri tsakanin uba da shi sa shugabanmu na cike da ya mutu dansa abdullahi ya babansa munafiki ne amma yana kusa ya masa shi je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba ni digan da ya taba gangan jikinka ka zo kama babana sallah kuma ka saka masa wala Allah Allah zai hafafa masa saboda gan babansa ga azaban da ma manzo Allah amma duk haka ina so babansa dan samu rahama manzo Allah zan yi shi man zan ya sa aka masa wanka aka sa masa likafani ya masa sallah zai masa sallah shi na umar ya ce saboda ne ya ce umar shiga sau ya baya duk waɗannan yana yi ne don yaro ishari awa yaro don yaro ta ne mai kauna manzan Allah amma so iyaye daban ne shi sa ba a sa a zagi uba mutum ko ba sa sake kasuwa yake yi kar ka zage shi a gabansa saboda akwai shi da tsakanin su bayan an birne shi shi manzan ne to sai mura yaro shi zai sake fito da shi kabri shi sake saka masa kayan da ya taba shi ya tofa masa shi birne shi nan na Allah ce ban yadda ba a cikin wannan ku ji al'amur to yara kenan shi ta walda salih yaron da zai tuna babansa ya masa rijiya ya masa sadaka to abin da yake cuta mu ka sa sadaka uku ta ka bakwai shi ga gan burburbur baba ya mutu a yi sadaka burbur a yi da la'ir to ya mutu kuma ba abin da aka dame shi ba wani lokaci ne za a masa babansa yana kwance amma bai taba yi wani abu la rijiya wala wani abu zai samu tun da ya yi sadaka uku an yi bakwai an zalunce mutanen tashi ya kamata ku canja wannan tunanin kun shiga kawai ka za a ga rijiyoyi za a ga mamaki wani su larabawan da su suna to sai masu dinga rijiyoyi su yi rijiyoyi su tafiya su mu mu tasha mu ne bakake ko ya tara kudin sa ko ya boye kudin sa rijiya nawa ne rijiya mai kyau ka kashe dubu da hamsin kuma iya rayuwanka wannan rijiya yana tafiya gunka amma ko ya kama kudin sa aw wannan sala ya du'u yaro ne zai nemi Allah gafiru wa alama saraka babban saraka shine saraka tijariya a yi wakafi ko a yi wakafi ko a gina masallaci ko a gina gidan da almajirai za amfani da su ko da abubuwa da za a yi ko gona Allah ya samu dace na wannan jisun ya inganta hmm. ya inganta shi waɗannan lafzin da ya zo nan ah, lafzi ne wanda muslim ya rawaito shi amma akwai lafzi mutafaka alaihi da wanda bai wannan ba na'am hmm. babu ma da ake jima'a an zai da يتصدق عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه قالت يا رسول الله ان امي افتلست افتلست نفسها ولولا ذلك لتصدقت لتصدقت واعطت أقول يجزئ أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم فتصدق يعني قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم قال فإن في مصرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت بها به أنا a ce babu ma ja fi man mata an gair wasiya ce iyaye ne suka mutu ba su yi wasiya ba ko dininka ko kaninka ko dan wanka ya yi mutuwa baktata bai samu kwanciyar rashin lafiya ba har i bayani mutuwa ne zo masa ko asinan yadda muke mutuwa kamar kaji yanzu kai Allah kiyaye inda yake gai mutane suke mutuwa shi ka ce kaji wani ka biyo titi ne ga mota ya mutu aje mota a titin nan baka sani ba nan da nan ka tafi lahira wani malaria wani ga hanya duk sababi mutuwan gashi a barkatai kana biyo hanyoyin nan ka ga hankali da yanzu har yanzu ba mu hankali ba mota k'a fi ya lalace ajiye shi a gefe titi da dare wani ke aska kamar shiga shiga ciki take nan ka tafi titi da abubuwa dai to mutuwa baktatan ikan sa mutum ba zai iya wasiki ba to bai wasiki ba shin ƴaƴansa da jikokinsa da aminansa da almajirin za su iya masa sadaka shi na abin da yake magana babu ma ja fi man mata an gairi wasiyati yutasaddaqu anhu kaga itasaddaku shay na mabnin majhul shi a ba da saraka a kan wannan ita saddaku an mana albani ya yi sananta da yawa cewa shi 'ya'yan kawai za su masa sadaka. wannan ba shi da wani dalili Allah ubangiji jikansa yake cewa saboda haka in ma yi wasiya inda ya kwanta rashin lafiyar da Allah ya bashi baki magana kenan ko in ma ya mutu baktata to yara su yi tunan cewa babansu bai yi wasiki ba to su za su yi masa sadaka ba sarka uku da sarka bakwai da ake cuta mutane a taro ana ci abinci ana yi da mutane musamman yanzu wani ya mutu babban mutu ne ko irin da yan majalisa ko wani dan sanata ko mutum da yake ko gwamna ko na wanda ke da kudi sha taro sha arga nan wurin za a kulle ciniki da manya-manyan waya a cikin fito da abinci ana rodi ana ci in ka je kana sa irin na kalli mai dogo yi liga wanda Allah kai ne ba wa Allah kana ci Allah jikan sa banza da kai wallahi baka kai ma ci Allah jikan sa ce ni ba baka isa ba eh manyan kaya kai dan banza ne kuma sa'an ka ka zuka ka canle jikan kana canle jika alhaji ma an kalle ka she tun da baka da numfashi a cikin gumin ka sa kaya ka kira wala kana inna na kiriya sannan za su ka na Allah kuma dan kowa ne ne kai amma masu masu masu fakiran su je ci Allah jikan ba sauraren su wayoyin ake ta yi a kullace ni na ta ci abinci mutanen shi na kwanci kuma lokaci ya fi bukata fiye da kowane wani lokaci a ce ana ji kansa mashi abin da ke bukata ke ba wannan ma yanzu in ka je makabarta zaka zuba da awaye ka je makabarta an dauko mutu ana binne shi wani ya ware kansa a can ina waya mutane ka rasa menene ne wannan me yake damu mu ne na rasa irin menene me yake damu ka je makabartan ana binne dan wanka zaka yi mamaki wani magabata wallahi na sai mu akwai babanmu da wallahi bai taba gan an sa gawa cikin kabari ba in ya je yayin da za ta gawan shi kaga ya juyi haka awaye na zuwa musu amma mu yanzu zaka ga mutum ya je babansa ne shi ka gan ya da suwa yana yi ko hoto ma ake dauka na sa babansa hoto ka dauki hoto gawan iyayenka ka nuna wa ba gawa sutura ne fa ina bukata a rufe masa ake wani an dauke shi za a gani alamar gini ko wani abu ka dauka ka kai ina ko ana sallar gawa shi ko kan da yake dauka isa facebook babansa ya mutu wani irin mawakata ne wannan an je kuma na zuwa na shiba ruwansa ina nan ina dauka hoto shi kuma lokacin da kuke birni shi abin da yake zukuta Allah ya fi masa shi abin da yake bukata a wurin wani bakin ya fara Allah sauraron an gama mutum mutum ne baya shirka da Allah baya cuta mutane ya ce Allah ka yafi masu sai da sauraron shi shi sa amfanin zuwa sallah amma yanzu kabu zaka yi mamaki taliban ilimi ne an je makabartan shana danne danne Allah ya wannan mutuwar zuciya yana sai wuce hankali yake cewa حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إن كنا دا كدرا باب الدنيا ذاك كلام تأجيس قومة بك جاء جسنا عائشة baka duk a duk duniyan da za a karatu da makka da madina da ko ina an ji shi a cikin na aisha kuma da tsanan shekar goma sha takwas matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan za su ake kai mata ladan kai kana nan kana shi an ci kana zagi ya za ku zama lafiya ya za in kana da hankali ma bai kamata ta ba wani bayan Allah ba shi ka tausaya mata da shiya ba wanda zai shiga shi shiya shi mara hankali sai wallahi kana da hankali ba za ka yi ba ah to na yi aisha ta shiga wuta to kai bai kayi inda kana da hankali ka gwada ita dan karma yarinya ne aka aura ma manzo Allah duk rayuwanta ka karkashin manzo Allah take da daji ba daji da talauci gidan nuguwa manzo Allah karbo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan kansa yana kishin da na Aisha ta gama wannan ta ce musulunta da mutane ta cece da mutane ta ki umra bayan mutuwa manzo Allah ta yi umra da hajji kai arba'in. ba ga babanta ike cewa faɗi na bi arwa ina kuma hatina ikarai sana ike cewa zan mu fansa da rayuwanmu da rayuwanmu baki ɗaya da iyayenmu kamar zala ka rayu mu mutu babanta da ke fara wannan mahaifiyanta da tabbar duniya na manza Allah da kansa ne shigo da matan a cikin kabri wanda ta afi na Aisha duka ka kalli wannan abin ka ce an yi ce to kai mai kayi na kana da hankali da abin da ta yi bai cece ta ba kai kuma ka zo ka sa bakakin kaya a titi to kai na aikinta ya fi nata mai wannan a ji tsoro a ka auna ka gini babu hankali a cikin yin shi an ce in duk kake gan cewa aikin mutum bai cece shi ba to don mai kake tunan wannan su zage zage ka zai keke ka hmm. iyalin manzala suka taru ba lokaci na jinyansa aka za ka tura daya cewa eh, manzala yana daki na naisha da ita ta gama yar gugu manzala sallallahu alaihi ya ce ka gaya masu yar abubakar ne bai kara wata kalma ya ce yar abakar ne yar abakar ne duk wannan ka zo karshen duniya ka ce wai ita yar wuta ce kai na mutum kirki me ka yi kana son jika manzala na kariya a jika manzala an nuna na aisha suka tashi zaka fara mata wannan zancen hassan bin sabi tana daga cikin wanda suka yaya damun ganin na aisha daga baya ya zama makawo bayan manzan laibar shi a san ya zo ziyarar na na'isha shi ya tsara wasu abu ya shi ya karo ma na na'isha ya zo ina kisan gida daki na na'isha ina koro abu ya ce ya ce wanda an ya sarkaci ya fi ruwan sama sarki a san da sadi shi wani sahabi ya shigo ya ce na na'isha na ruwanka da wanda ya a san can ta ce halle shi ya kara a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam taba ne bangar banza ne tabba kare manzo Allah da yayi a ranar fato makka shi san kisan hasan duk abin da asalin ya mu na ya fi masa kun gare karatun kuwa duk abin da hasan ya ma na aisha ba wannan shine na aisha take ji ba kare da hasan ya ma manzon Allah ita ce na na'isha take son haka to kai yaushe kake son manzana mai kabara lawa kibaru mai bakin kaya mai bakin zuciya a kan bakin titi na kiyaye na da soki la yafe man ike cewa ce kalat ya rasulallah inna ummi iftutilat nafsa ta yi mutuwa baktata faja'a ta shirya ba an laikari mu baki da ya mutuwa bakitata na ce ga mutu ya kwance ima asma ko na buya waye garci ya mutu duk irin wanne yana kyau ka ke kirki amma wata na akwai dan adam da kasara da Allah ka zama ka manta la ilaha na Allah ba shi ba ka manta Allah kirgan kudi musamman ku da gari yayi zafi wani ya zo yana kwance ma zikir ma bai yi ba shan waye gari ne ya ci min kudi za su yi da za a yi a kan haka zaka fi baktata wallau na zali na din da ba mutuwa baktatan ba da ta sadaka da ta ba da sadaka a cikin dukiyanta to an gama kenan wa eh, a ta ba da sadaka kuma ta ba da kyauta na dingi yan wakar kure na dangi kyauta a dangi shine first class a cikin sadaka musamman kan ne ka na mata fuska uwa da da fuska uba musamman mata da suke wurin suna cikin fitina rayuwa da ka wanda ba sa shan kwaya a kula da su da fuskan kannin babanka babbanni ko ba su kirki ka san su babbanni zalimai ne babanka ya mutu sai zalinta suna dukanka ka yata da su ka kyauta musu eh fa'atat da ta bayar a afali ziwu shi zai yi sar masu ana a daga ana na ba da sarka zai yi fakar nabi sallallahu alaihi wasallam na'am fa tasaddaki ana ka ba da sarka zai isa mata kaga yar halal mace yar halal macice yar halal macice حدثنا أحمد بن منيع حدثنا راح وانا حديث متفق عليه البخاري يروي توسع كتاب جنائز أكم متوى بكتة موت فجاءة كما مسلم يروي توسع كتاب وصايا كتوى حدثنا أحمد بن منيع وهذا ابن منيع حدثنا راح ابن عباده حدثنا زكريا ابن إسحاق أخبرنا عمر بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ترسل أفينفعها شين زي متى أنفعني إن تصدقت أنا ana na ba da sadaka wannan إكرمة cewa جائزية سنة sadaka ja'izi shi akwai mashru akwai jaiz mashru ne shine wanda aka ba addu'a mashru ne shine shine an umarce mu wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sunan sa mashru addu'a wajibin mashru sadaka kuma jaiz ne ya halatta kai mata shi ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na eh kala fa inna li mahrafa ina da gona dabino ita mace take bala ina da gona dabino eh mutum ne ke bala gona dabino nake da shi shine mahrafa kauce mahrafa karkace mahrafa gona a cike da dabino wa inni amma yanzu ku shaidu ka ina shaida ma manzo Allah kai da shaida ne an ni kar ta saddaku bihi anha na ba da sadaka kan mahaifiya dabino ko garin rogo ne ba za a ba mahaifiyanta ba wani shi ya aji ma amaryansa ya so aji ah, kaga yan wanda suke abuja da matansa sun ne cin salat da kwai amma wanda tana nan tana fama da miyan kuka eh, in kawai ne wallahi in ka su ma ba sa zuba abuja akwai aiki a gaba ba a tausaya masu dan boko bai ji daji ba in kagin dan boko yana turanci da yaro to shirkinsa ne da eh, shirkinsa ne amma da dangi damuna ne uwanka tana nan a kawai kai ka tattara shirkinka matan ka kwaya da wanda ta haife ka tana nan tana fama da miyan kuka da eh, me za ka zo ka gaya wa Allah ta suna da damuwa ka zama mai girma ajiya tana damuwa tunda ya fi mamu wannan hadisin buhari ne ruwaito shi kitabu wasaya nan ci gaba babu ma ja'a fi wasiyyati al-harbi يرزم ووليه أيلزمه أن ينفذها قال حدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاف بن والد أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أبي عوفى بعتق مئة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقد فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو أجبتم عنه بلغه ذلك أنا za ku gani yadda manzala yake da rahama da hikima ya ce babu ma fi wasiyyatar harbi mutum da yake yaki yake yaki musulmi ke yaki musulmi makiya musulmi shi mutu na'am eh za a gama wannan mutum da yake yaki musulmi kafiri kafiri ne ke ki musulmi ke yakin su amma shi ya'yansa su musulunta shi kuma da zai mutu shi wasiya ya ce ina sa a masa kaza bayan ya mutu kuma harbi ma wanda ke cikin Allah ke cikin addinin Allah kuma da yake musulunci amma ƴaƴansa kuma sun musulunta shi ya bar wasiya shin wannan wasiya za a zarce shi shi ya nuna cewa kurishawa da suna riyawa cewa addinin da suke ke daidai ne addinin annabi ibrahim daidai ne kuma sun sa sun lalace shi shi sa addinin iyaye da kakanni ina da wahalan bari har wani su kurishawa sun bar duniya suna gai akan daidai suke shi san daga suka yi manganganu mutane da suke cikin birni da suka gadi iyaye da kakanni ka bi wani ba inda zai fince ka shan bi abun sanu har a gane gaskiya yake kaga ya ce a yanta bayi da ɗari kafiri ne amma yana so wannan ladan ya sami shi a lahira abin tausayi ne da makatar na Allah ne ya ce ma ya fi wasiyatil harbi yuslim waliyu waliyansa mana tun sun musulunta amma shi in ya yake musulunci amma yuslim wani waliyansa shi ne 'ya'yansa da jikokinsa tun musulunta ayin zimu ayin na shin wannan wasiyan da babansu ya bari yana jin allah da manzonsa waliyansa wanda suka musulunta ya'yansa da jikokinsa shi za su zace wannan wasicin da ya bar shi lokacin alhalayoyi wasici na cikin kafirci kuma wannan wasiyar bai saba ma allah ba yake cewa hadasana abbas ibn walid ibn mazid اخبرنا ابي حدثنا اوزاعي حدثنا Hassan, ابن عطيه عن عمرو bin شعيب عن ابي عن جدي ana asi bin wahid ausa asi bin wahid su ne wanda suka fikir manzan Allah sallara sun fikir manzan Allah yadda ba ku mana kuma ga akidansa shi na gan cewa bin suka kan daidai na iyaye kakanni shi daidai kaga Allah yana son ka sai fanta da ke mai soki kuma Allah baya son ka zaka gan gaskiyan amma ka gan duhu ne duhu duhu zaka gan shi asibin wa'in ausa an yi cika annuhu ni a tabaka ba zai mutu ya ce da 'ya'yansa ku yanta mar ku yangu guda ɗari bayan mutuwa nan me yake so don a yi samun gafara hmm. to lasabuki na shirye mu a fa'ataka ibnu hisham hisham lokacin da ya yi laishi kuma shi ya yanta guda hamsin a bisa wasu yi babansa Hmm. sai bar wasu ci shi yan ta guda hamsin ga ba zai masa amfana ba mana mu gode ma Allah duk inda ka kai da lalacewa Allah ya sa jefa kafani kake kwana amma kana da akidan ka Allah shi kare kake bota wala ka gode ma Allah ka ga har zai mutu ya bar wasiya a yan ta dai da guda ɗari amma ba wani amfani ka duba yadda kake a nan kayan imanin wani na kasan turai bai ma ji menene addinin ba haka zai ta yawo ita faskanta da fujo da bal da ihu da zai mutu bai ma san me ake yi ba fa'ara da ibnu amr amur bin as kenan amur bin as da ya ce ya ce tun dina musulunta ban taɓa kallon manzana ba yace ba zan iya ba zan iya wasafa yadda manzan laifi ba amr ibn az yace saboda lokacin ina cikin kafirci na saba masa kuma da na shiga musulunta shi ya daukaka ne ya ja ni komanda amr ibn az goni ne wajen fagen yaki komanda ne amma yace wala ba zan iya hada ido na jin kunye manzan Allah na hada shi ba na iya wasa fashi saboda bala'in da na yi a cikin musulunci na ji ba manzo Allah yana son sa ya riga ya fi masa shi ne ke cewa ya rasu rala an yi ciko an hamsin ba kiya yanzu zai iya iyanta waɗannan guda hamsin da ya saura kaga ya musulunta ina tare da nan muhammad sallallahu alaihi amma har yanzu sirrin abin da ya ci da da uba ina tuna babansa shin akwai abin da zai iya ma babansa ita cikin na bala'i na azaba ya musulunta ya san babansa ya ke manzana amma duk da aka yi na tambaya shi akwai kofa Allah kiyaye wala wannan rayuwa ni na rasa kafirai kenan fa kwanaki wani ya zai gaya mu a furkice ya ce wani mutum ya shiga shi ku 'yan kasuwa na wani ya tafi a hindiya ko mai aka yi ne aka kama shi da dukiya ko shiga da wani abu aka kama shi da dukiyarsa ya ɗini yana ta fama can shi daga baya an suka haɗu a nan sun za su samu kuɗi su taba kuɗin da ya saura su tura don a fito da su a cikin wani yaran su ce ba za a tura ba suna kuma a rike shi a can ya an tura wannan kudin lalla ba za a da ba yi fita ba kun ya fita fita kuma bai bar musu komai ba a bar shi a can ya'yan rigima su ya tsakanin su ba za a tura ba wanda ya sauran nasu ne ya yanta kansa a yaktocin ai inda ya allah kiyaye ni na zo ai tarasa gidan ma za a yi farko ki allah kiyaye to allah kiyaye ma yana eh, zo ma za a saurari wannan abu allah kiyaye eh, ta kan mai ma allah kiyaye eh karin fita ma na an bashi a ce mutu har da su ke da yan wansu wannan ɗaya eh, daga nan duniya sha rabu a rabu ma layira makara hadu ko ya yi rabu rabin nan shi ya ce kage ne ne amma baban ba an su yana tuna baban da ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku ji manzo Allah ya san baban sa ne ina tuna duba kalmar da manzo Allah zai fada yace yake cewa fa atta nabi sa fakara ya rasulullah inni inna abi awsa bi miya dhikri mi'at ba, wa ina inna hishama ataka anu 50 wa bakiyat alayhi 50 ba, ya saura guda fa a fa'uci kanu zan yi ta masa domin wala Allah Allah zai yafi masa fakara sula sula shi magana da ci inna lauka na ina ma da musulmi bai ce arne ne ya mutu manga ta kare ina sai fada abin da as zai ci wani abu amur yake cewa inna lauka na ina ma musulmi ne fa aksar fa taktum an wushe masa kuma ku ba sadaka a gare shi ku yi masa hajji shi lada ya kai masa da bai zagi ubansu ba bai faɗa kalma ai babanku kafiri ne ai babanku ya mutu akan kafirci ce ce ina ma musulmi ne duk yadda mutum iyayensa suke don allah daina zagin sa gabansa ko babansa barawo ne ka zagin zaginsa babansa barawo ne karka zage shi hmm. shi yanzu kuma abin da ake yi kenan an fara fara shi an fara zagi babansa su na fatan wani sun hassan ne da hanyoyinsa daban-daban wannan nuna cewa sadaka baya amfana a kan ko kowane irin abu da kama farka da zai mata amfana ba sauraji su kwaya da ba ba karanta da karanta da babu ma ja fi rajuli ku kuke sauraron shi ya mutu wa ويرفق بالوارث قال حدثنا محمد بن العلاء عن شعيب بن إسحاق قال قال حدثه عن هشام بن عروة أو بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وفقا لرجل من يهود فاستنظره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نقله بالذي له عليه فعبى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذره فعبى <coughs> وساق الحديث لا سوكي أي مكيا مكيا ne makiya ne shi sha nan Allah kafirin ma ci a yi ciniki da su da sahabai suna ciniki da yahudu zubar wasu da kudin to yahudu kuma za su yi ciniki amma ba su yafe mana ba ma kana gan turawa na ba sa kyale mu a nan sai muna da abubuwan da yake kasan shi su yi cinikin don su cuce mu duk bala'in da kake ga cikin ciki wallahi su suke kukullewa a ciniki ne ko mene su kulle su cinye kudin ku su bar wani shugaba ya daidai na ta fama ta cin kudin ka gani yake cewa babu ma ja firajir ya mutu a daini mutum ya mutu amma akwai daina a gare shi wala huwa fa ina da abin da zai biya yuntazar uku ana so masu bin sa bashi su dan jira a masinki su dan jira a biya yuntazar a kira uku su dan jira har a biya oyarafa kuwarsa oyarafa eh, biwarsa har waɗannan masu gaji su zo su tosa su cika wannan alkan su biya na fatan gane hmm. shi guramawa shi ne fa'ir na ibu fa'ir a kan wannan ya ce hadasana Muhammadu don shi jabir babansa abdullah shi ya mutu ana bin shi uski bai yawa na dabino ga karatu dai na zuwa ya ce hadasana Muhammadu bin ala an ash'as bin isa hadasarun ana hisham bin urwa an wahabi bin kaisan an jabir رضي الله عنه أخبره أن أباه توفي شجابة بابانا يموت عبد الله وترك عليه ثلاثين أسكا يا بل ثلاثين أسكي ثلاثين أسكي نوى كينا أسكي دي نوى أسكي كوي دي نوى سائس تنين أسكي دي نوى أسكي بيارشيني نوى uski dai nawa sa'i sa'i sittin ka gane to uski biyar nawa ne shi ne yadda za su fi zaka to uski talatin ake biya gyara bakar muna fi dabino ba to wa taraka alayhi 30 uskan lirajul min yahud kuma duk wanne ya ranta na wajen yahudu bashi ya ce a wajen bashi ne ya yi noma fantazarahu jabir shi jabir ya ce ba yahudu da allah don jira ya bar mu amfanin gonan ya nuna za aka. ka fa abba shi ke shan biya fa kallama jabir nabi she jabir ya je ga manzalin shi gaskanin su sallallahu alaihi wasallam an yashfa lahu ilai ije kira ba yau da ce da Allah ya hankura in gonan ya nuna shayi saboda shi na so ne kwaci gonan baki ɗaya da abin da ke ciki faja'a rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo ya tashi da kansa shi ya ma yahudi ya je ya yi shafa'a annan mun bada je sami yahudi ya gaya masa ta dan saurara za biya liya hun samara nahlihi har ke iya ciro amfanin gonan she biya ka fa abba she ce shi bai yarda ba da mai samfur sai shaki shi bai hudi wa kallamahu rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya saki mimitawa an yi yunzirahu fa abba so uku manzo Allah ya yaki shi manzo Allah ya kyale shi to ruwayan buhari da muslim shi manzo Allah ya ce da shi da ana saman gonan ba zai isa ba karo-karo za a yi shi manzo zala yake a jiya a cinci abin da yake akwai a tara su a wajen da ake tara wajen da ake girba gonan ake tara abin nan eh ya ce a tara su an tara su karo ne tabar shi aka tara shi man zala ya ce a kira duk bayawarin da yake bisa su taro a wani suna nan su kware manzala da sahabi manzala sallallahu alaihi wasallam shi je addu'a shi kewaye dabino ya ce a auna ma kowa kowa ya auna kamun ba taba dabino ba ya ce ta kowa ya tafi da shi ke na ba an ba kowa abin da yake bisa kuma dabino ya saura domin za ka iya yi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh